zaman gida sky entertainment suke gabatar da shirin kowace macen arziki tana ta kokawar ta ga ta kyautata wa mijinta don su yi zaman lafiya ita kuwa fauziya ta sanja tafiya ta mai da mijinta kamar yaronta yaron nata ma irin na ƙasa ƙasan raini shine yake mata wanke-wanke kai har shara ma ko ƙasan haka a nan da kuke jin haka sharrin muskiniyar ƙawa kenan ta tura ta boka shine ya ƙulla sihirin an masa kuma ya shige shi idan kun kalli cikakken shirin akwai ɓoyayyiyar magana a cikin shirin zaman gida ka zamo mijinta ce wannan ba ƙarya ne ba zan duk yadda na so na iko da mai gida na kawo gidana na zama mijinta ce na aure ban huta ba na zama mijinta ce ba ka da iko a gidanka wanke da wanke wanken ajiya dare da rana ina saka ji dawo zauna aiki bai kare ba yanzu ma ka fara sannan a sannu ga sai ka saba batun wanke wanke da wanke yar aiki ba zan ɗauko ba girki kala na za ka kware cikin gidana na zamo mijinta ce ba ka da iko a gidanka zaman gida gida gida yanzu zubai da kina daki kina bacci mijinki shi zai dinga miki shara a cikin gida mm, ba ta jin daɗi sai na ce ta zauna ne bari ne. wai don Allah ne yasa ke baki da imani balle tausayi tun safe ke miki wanki kuma yanzu ta kamun wannan ka hausa ba ka gaya wa ta ce ina sa ka aiki a ni ba ta kai da shiryawa kabiru mai kaba umarni ismail khalil ja'en daga bayan haka rayuwarsu ta hautsi ne da gurbin sha'ani warin tafiyar ya hana mabiya bayan lamarin bin sawu me musaya dauki tsintsiya ka yi sharar falo dakuna zan zaga ka goge su tv har da firiji don su yi kyawun hanga idan ka ka yi mini buga bacin rai na mai kake ne ka gani ka fita ido na namiji ya zama mijinta ce kaskantacce a wurinta ta baka lashe cikakken kallon ku nazarin ku musayar magana mara daɗi ta yakan ba mu san ƙarshen ta ba sai a cikin shirin zaman gida zaman gida mai wani irin launin lakabi a gyara zama a sha kallo filla filla zaman gida kar ku saki a baku labari zaman gida gida gida